Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Wata tawagar masu ayyukan ceto da ta kai ɗauki ƙasar Turkiyya daga nan Amurka don kubutar da waɗanda suka tsira daga mummunar girgizar ƙasar da ta auku a ƙasar ta dawo gida. Bayan kwashe tsawon kwana goma sha ɗaya ƙasar ta Turkiya tana agazawa. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai duba irin rawar da wannan tawaga ta taka yayin da ta gudanar da ayyukan ceto bayan wannan mummunan girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar ta Turkiya da Siriya. Sunana Mahmud Lalo. To da yadda wasunku suka ji a farkon shirin wata tawagar masu gudanar da ayyukan ceto da ta kai ɗauki ƙasar turkiya daga nan amurka don kubutar da waɗanda suka tsira daga mummunar girgizar ƙasar da ta auku a ƙasar ta dawo gida bayan kwashe tsawon kwana goma sha ɗaya ƙasar ta turkiya sashen hukumar yaƙi da ɗoran gobara na ƙaramar hukumar fairfax da ke jihar virginia ne ya tura tawagar wacce aka wa lakabi da virginia task force one inda ta yi tattaki mai dogon zango don kai ɗauki a birnin Ademan da ke kudancin ƙasar ta Turkiyya. Bayan kwashe kwana goma sha ɗaya wannan tawaga tana agazawa, mambobinta sun dawo gida a wannan mako inda suka samu kyakkyawar tarba daga iyalai da abokan arziki. Tawagar ta Virginia Task Force One ta yi aiki ne ƙarƙashin hukumar USAID da ke taimakawa wajen raya ƙasashe. Mazauna birnin na Ademan ne suka taimakawa mambobin tawagar. wajen duba baragwazon gine-gine da suka rushe ta hanyar amfani da wasu na'urori. Paul Sazan na ɗaya daga cikin mambobin wannan tawaga. Ya ce za ka ga mutane a kan baraguzai suna nuna masu ayyukan ceto inda 'yan uwansu suka makale don a ceto su. Andrew Johnson shi ma ya bi wannan tawaga zuwa ƙasar ta Turkiyya. The biggest thing the people of Turkey. Um, ya ce babban abin da ya fi jin hankali na shine yadda al'umma kasar ta Turkiyya suka jajirce da yadda suke tarbar baki duk da irin wannan gagarumin rashi da suka yi amma duk da haka zaka ga suna raba abinci da abin sha tare da taimakawa ayyukan da ake yi Paul ya kara da cewa wannan ya nuna yadda mutane suke fitowa don tallafawa juna. Mun yi iya bakin ƙoƙarinmu wajen taimakawa 'yan kasar Iyalan mambobin tawagar da suka kai ɗauki daga Amurka na can nesa suna kallo joy mclaughlin na ɗaya daga cikin iyalan ɗaya daga cikin mambobin wannan tawaga ta ce girgizar ƙasar ta munana ta kai ga har ina fargabar kada wani abu ya same shi ga kuma irin abubuwan tashin hankali da suka gani ko da na san ya samu horo kan tunkara ire-iren waɗannan al'amura amma a matsayina na uwa dole ne na damu Na kalli hotunan bidiyon waɗannan gine-gine da jima baya sai su ma suka rushe. Hakan yasa na shiga damuwa saboda a um, tunanina kada kana kan kokarin ceto mutane sai ginin da ke gefen ka shi ma ya rufta. A dai ranar shida ga watan Fabrairu ne girgizar ƙasar ta afkawa ƙasar Turkiya da Siriya. Girgizar ƙasar da ƙarfinta ya kai maki bakwai da ɗigo takwas. ya zuwa ƙarshen makon nan an yi kiyasin cewa adadin mutanen da suka mutu a ƙasashen biyu ya kai mutum dubu arba'in da bakwai ɗari biyu da arba'in da hudu a ƙasar turkiya kaɗai gidaje dubu ɗari da sittin da hudu ne suka ruguje a lokacin da girgizar ƙasar ta auku to kafin mu karkare shirin ga wannan saƙon duniyar amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin duniyar Amurka. duniya Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan mako sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Begun Domes da Julie Reyes Gresham da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya